shin kuna da labarin me ake ciki kuwa magana ake ta zanga-zanga zanga-zanga ta kan kama to mun yi kiran har mun gaji wato sabon launi kuka zo da shi ko yo wannan zafi da ƙasa ta ɗauka ba dole a ɗauki sabon salo ba kuma duk wani ɗan kani sai ya ji kuma har mata sai an je da su inna lillahi wa inna ilaihi raji hajiya me ya faru da kai za a hada baki ai ko a daure ne sai an tafi da ku me ya kawo wannan magana kuma daushe ne ya shirya komai ƙarya kake kamar ya ba abin da na sani akan wannan ƙarya zan maka shedan ya zo gidan nan rana tsaka dan jaya magana zuwa zanga zanga yanzu kai ba za ka yi fita filin daga ba da ne ai akwai matsala waye wannan suna na yawa sarki ya magana zuwa zanga zangar amma ba mun yi da kai kace ka je kenan ba za ka ba gaskiya ni kamar na bayani a zahiri kai wallahi ban zuwa ba za ka ba eh to me yasa ke kuke ku jefa mu cikin bala'i akwai bala'in da yafi wanda muke ciki a yanzu kai ka so irin kalaman da kuke faɗa to mun wakilta sarki sani eh eh mana wallahi ba kamar ya abba na abba kai zaka jagorance mu me kenan kake nufi ina nufin kai zaka jagorance mu inna wa inna ilaihi raji'u me ya faru ba na buƙatar kowa ya kasance tare da ni abu ya ta'azzara kai kadai zaka je kenan please leave me in to ku je da gwanja ah, ah, ah, ya kai. Ina ma mu ba jarumai bane kai ba jarumi bane to mu wakilta prince an samu matsala me ya faru hanyar jirgi daban wata mota daban ba za ka ba dai kenan hmm, ba da ni ba to ku banda ni na jagoranta za ka wa ƙarya banza to kowa ya turo dubu ɗari ba sai ya je ba ma kai ɗan damfara <laughs> zanga-zanga ta kan kama sai dai na je waɗansu suna cewa kar a je. Me zazzaɓi da mai shan magani daban? Wai mako sun san me ƙasar nan take ciki kuwa? A dai haƙuri dai. Wani haƙuri za a yi da yafi wanda aka yi a baya? Idan ba ku tausaya mana ba, ai ba ku rika gaya mana maganganun banza da wofi ba. To ni dai sai na je koda ni kaɗai ne. Ye? Na raba ka namijin gaske ne. You are under arrest. <laughs> Allah wajaran naka ya lalace an ce naka shi yake bada kai mun ga masu zanga zangar lumana mun ga masu tafi tsara ai wallahi ni na dauka sun yi laushi ashe ma har yanzu ba su yi laushi ba wani labari nake ji akan yan zanga zanga ba wallahi duk suna musu wankin babban bargo za ka da ka ba sarki sai dai kai hakuri fa amma sai nayi magana sai na sharara maka bani wallahi in sama zaka hura ni sai nayi magana hakan yanci suke nema kenan su a tunaninsu a haka ake neman yanci shi yancin ta haka ake samun sa wannan ai rashin hankali a hakan ne ake neman gyara <laughs> tunanin ku a hakan gyara kuke nema wahalan nan kullun ƙara ƙaruwa take wallahi in dai a hakan za a yi a hakan ƙasar nan za ta dawwama me yasa a hakan kuka san ana zanga zanga <laughs> ka rubuta matsalar ka a jikin kwali ka daga na minti ɗaya yafi ka je kai ƙone-ƙone na awa goma babu wani abu da suke mahaukata kawai <laughs> yanzu kai ka dubi wannan dan girman Allah kuna da hankali ku kusa abin da kuke yanzu kai wa'annan in suka zama sanatoci a kasar nan me kake tunani zai faru kai baka gyara baka ce kana nima a gyara ma ci bulis kenan ai ya sha ƙarya yanzu fa irin wannan sai ya bude baki zaki dan siyasa saboda son zuciya mana wai wannan zuciya ka a gurɓace amma ka ce kana neman gyara saboda rashin adalci in dai da gaske gyara kuke nema to ku fara gyara daga wajen bawan Allah ya tsarkake zuciyarka idan kana son gyara wannan jayayya a ta haka magana ta gaskiya ba haka ake danga zanga ba ya ustaz labbaika ya sayyidi anan ya sayyidi sannan ayyuba barwasi anan da ba ayyuba sai wa akwai ya yi dan kwamu da ma sun fa da mafi da kake hada ba ka ba amma ba ma idan ka bane ba uban mu baban ku ne ba uban mu baban ku ne ba uban mu uban ku ne mana ba uban mu kai ba a wasa da uba ba uban arziki ba zai yabo yayansa ya kawo da gyaran hali hali ne ba ka so a gyara gyara mana hali a gidan shi na gidan an gaya ma shi ma da sanar shi ya kawo ku ne ka kiyaye ni kanka faɗi kamar magi a farwa wai kakan me yake damun kani ne ka kiyaye to ba laifi kai ba ka kiyaye bara mu tambayi sabura sabura me ya kamata ayo barawo a kama shi a kai shi prison ba ai barawo na gode miki barawo ko gwara a kama shi bazuka badmasi kai na kalido na da ka jingina min ba da ma sai ƙara ka jingina min kara kara kai ma baka girmama shi in ka ƙara magana sai ka haɗe haƙoran ka talatin a cikin cikin wani sa kuke haka ne kan wallahi billahi lazi in ka ƙara magana ya ustaz ka ya sayyadi ya wannan yake haka ne kan wannan da kake ganin shi fa maka ne. wai haka ne kafin Lagos ka tami labari na kwantena kwantena ake kwashe ta me ba wa'anda na kashe ƙarya kake yi ina gida adama ko kai mana rashin mutunci ka ji ko adama na can sai kwarmasa ta yake Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Lafiya kalau. A dinga wanka. ajiye wa sanyi. Malama ya haka? In ba haka ba ba za a dinga shiga jama'a. To sai aka iya. In Allah da annabi a taimaka. Wannan aitin asiri ne. Allah ko kana so ko baka so. Kina nufin duk wannan wanka da muka yi? Wannan kwaskwari man. Kalli su ɗita ba. Saboda ka wanke hammata ka wanke ta mai. ba sai ka sayi mai mai tsada ba Ke nawa wanne yake son siya akwai man kaɗe ke mun san da ake sayar da ne shago na ba muna siyar da shi oh kishi talle kike wa kanki wurin me kawo wannan tsoron fata yana bushe to yaushe zaki fara rabawa kyauta nan ba da daɗewa ki ce lokacin wankan gayu ya kusa yo su gayun dai fati shi ai ba barin su a baya kina ka dinga wanka so uku nan a rana to ya haka kuma a dinga wanka wai ni a dinga wanka malama ni ne fa a dinga wanka ni ne fa a dinga wanka Mr. President One TV ne fa kima maka a dinga wanka me yasa kike haka ne kam a dinga wanka wannan fa cizgi ne a dinga wanka ba komai ni ma zan rama na rantse maka sarki akwai matsala wonderful <laughs> karfa ku ji ni shiru kwana biyu ku dauka mutuwa ne to alquran yanzu ma na fi lafiya wai da ma haka dan kwace ke fama da talakawa ai mafarki ne yana yi kuri dan wata ma sai da na kara mar jari ka a mafarkin jiya ya dadi haba professor kai dai Allah yayi mana talauci amin amin